gwamnatin tarayyar najeriya na kokarin zaman teburin sulhu da tsagerin yankin niger delta da ke yankin kasar mai arzikin man fetur sai dai kuma an samu rabuwar kawuna a sakamakon wannan lamari yayin da wasu ke ganin haka ne ya fi dacewa wasu kuma cewa suke yi hakan zai kara ruruta wata tsagiranci wasu dai suna kallon wannan hanyar kawai da ta fi dacewa a samu zaman lafiya da tsagerin yankin niger delta a maimakon fito na fito tsakaninsu da sojojin najeriya ɗaya daga cikin irin wannan masu ra'ayoyi shine power gbenekan wanda wani basarake ne a baramtu da ke yankin niger delta wanda yankin yana ɗaya daga cikin sassan da suka fi fuskantar wannan ta'addanci na tsagirin. Matakin soja a ganina ba shine ne zaɓi mafi dacewa ba, kuma ba zai taɓa zama zaɓin da ya dace ba. Tattaunawa ita ce hanyar da tafi kowace dacewa. to sai dai kuma suna ganin cewa tattaunawar da su za ta ƙara wa wasu daga cikin yankin Niger Delta ɗaukar makamai domin neman kuɗin fansa daga gwamnati. Mai wannan ra'ayin ko shine Attorney Ogenejabo Ikimi wanda mai kare hakkin bil'adama ne da ke birnin Wari. If not because I'm a lawyer, if I were living in the creeks, I would just form my own too. And then so that government In ba da a ce ni lawyer bane, ina zaune a wannan sansanin 'yan ta'addan ba abin da zai hana ni samar da ta ƙungiyar tsagerin domin gwamnati ta nemi sulhu da ni. amma ni ban ga amfanin hakan ba wannan dai ba shine karan farko ba da gwamnatin tarayyar najeriya take zaunawa da tsagirin yankin naja delta domin yin sulhu kuwa cikin shekarar 2009 gwamnatin tarayya ta ɗauki matakin biyan tsagirin ta hanyar sama masa aiki da horar da su a fannonin rayuwa ta yau da kullum don kawai a samu zaman lafiya tattaunawa da ƙungiyar tsagirin da ake kira avengers ana iya cewa ta fara haifar da ɗa mai ido kamar yadda wani jami'in gwamnatin ƙasar ya shaidawa muryar amurka cewa sun amince su dakatar da buɗe wuta amma kuma daga baya ƙungiyar ta ta wannan batu yanzu haka dai watannin da ƙungiyar ta kwashe tana kai hari akan bututun man da wasu muhimman abubuwan kamfanonin man fetur na ƙasar ya haifar da raguwar man fetur da ƙasar take haƙowa da kusan rabi